الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بعد تبت الله صلاة يتشي بعلم شوي ويوجد تبت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم أصوم في الوشن مدى الإيمانية أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره زيجي أولي العزم من الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نوح النبي إبراهيم النبي موسى النبي عيسى هذا عنه littafi mai sokocin shi na wato ya da zagon da zai ya ciwa ne shi ne ke annabi musa sun da masha ne, da kiba annabi isa ce a taurayi annabi musa a taurari yake ne a taurari da isa ya na injila a da isa ok a taurari a da musa zabura ce a nabi dawud guri next now is tun malaika wuce ko da ne jibril ne na wayi da ya na ba na ba tu mika'il ok israfil nga da kafo malakul maut ga gurayo number five maliku um ga huta kabarin su da ke marabuka majinuka mannadiyuka tauhidi aga huta su da ke tauhidi rububiya tauhidi luluwiya lasma ya a to ya wuce ya yana jaja a jiki ya nono me za ni dago siratu dago me za dago siratu dago a bi shafa fari biya bi aljanna dago dana dago ko haudu dago good shin ajiye da ita bude shiga aluna a tiyar ziga ziga kafiri shi ya asali shi da ziga da zai daji liddanin amma su takiyar lidda wucewa mafi gyana yau maji tuba ne allah kiyaye na bigi na shi da faku na shi da nufa politika na tura lona hakiya wani ya dako wallawa gawa mit gawa okay بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا صلي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا لو جعلك أي فيلو فنزه نفسه عما وصف به المخالفون من آل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من آل التحريف والتعطيل فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جابكم بل وأعتقد بعقيدة أن الله عز وجل كده تشينا وشو ما ليس كمثله شيء edabu eh, da mapa e eh, da ce na edabu da lasa tatu da ce na edabu da ce cina na wawwa sabiru ci mai wu albasiru mai li fala fi an fala anfi lanya da anu ce ci e lugwa ma wasu fabi nan sauye da wajibin wera. wala wa kalima amma wadihi malak malaga ufa daga balon gwayo ciyo na ba wala ulhidu ma biya kato fi asma'ihi da sunan shi ya so ya ce wa ayatihi gangan bi aya shi ya so ya ce wala ukayifu bima ga kaifi yake bi da sifa ya so ya ce na wala umatilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi ma la sifa yace ci santa bi sifa ya li tawjiya li annahu ta'ala bada ce ci da Allah tuda la sabiya lahu ko ade zana de ce ci da ade zana yesu na yiri yesu ci da ade zana de sifa yiri yesu ci wala kuf lahu a madina ga makpani wina wala nidda lahu umade tudwa wala yuqasu bi khalqihi amma la tuci jikiya su kwa la tuci makpani ga litojiya hmm. fa hu subhanahu ya bar tuci na ni tata da a'lamu bi nafsihi tuci da ilimi ga jiya ta cubo wọ́n ghairihi da bai shi ke juya ne ba na ce shi da ilimi ya tsoro ga kita a cikin ba ke da ilimi ya tsoro ga ci a lita shi fata wa afdaku qila e ga na matsayi gana gaji gaskiya ga hadisa e ga na wa hadisa fa nazzaha nafsahu ti ci ba bi ta amma wasaffahu bihi mukhalifun kenyan nan bai jale ba da jitoci da irin ni ali takiyifi bibi bai ji eh, lasifa ya ce ci ji ta takiyifu don ku ila eh, ya ce ci eh, ga kaifi ya sifa ya ce ci danana wata mutu ko zai ji ga misali danana wa amma na fa wa anuhu na fura ko ke na mazaje ke ya fi ti cinya na ya min ali taharifi min ya zai taharifi yau zai fagana wata wakil bai la fi fahimci cinya ne fakala su kun lafi zai su bahana rabbika ya ta tuni tabbatu ya ce ce wa rabbi ne izzati ya tuna je izza ne tuna je tuna amma ya sifu ke ne ya laji ce ce da luwa wa salamun alal mursalin amince mulu tabbatu ya tuci shi walhamdulillahi rabbil alami da bu bata mauludi tabbatu ya Allah wasu da jali ta bata ah, wale ga ki ga yi littafin da fogoto عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة إمام القسم قول وعليه قول كي مصر ميكي كي يتاكدنا àdúrà ìgbéga tí àkíni wọ́pọ̀ kò ti fi jẹ́ kò ti àṣe. wace ga bala ta fi domina a filan bodon an Allah ke da ce ce lai sakami bihi shay'un e da wani wai da shi ya ce na yadda eh, wani alata ta tuga tsoyaci na wawa samiyo tsoyaci mai wo albasiru tsoyaci mai ne ko fala alfi fi anuhu ma wasa fabihi na sahu yana tsoyaci za a ji mini wuya na niya yi wuya wala wa hariful kalima an mawazihi ya eh, gane masu yaci za a gane su kuma ya kawo daga garuba wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi ma je lahadu da sunan shi yace ci ba ma ke je lahadu da aya shi yace ci ba ke ga ne lawo ne lawo ga matsala ka ba shi abu mini matsala na da abu ne wa lawo ga in eh, na ga ya kai da yawo ci ji imani da yi na gaciya ga bala ta kudu eh, da ya kai da mi na kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ngamba na al-imam al-khuzai al-hanafi al-hakam ibn ma'bad ga adinu bi adinu bi dinil hashimi muhammadin wa ma bi maqali jadidin wa lil qadar ko fadini dinun qayyimun abuhu bihi ko in di da ya rahu saka gafa jini a jini ya ne jini da a jini ya moruro abubu yi ne ga yanki ya yi da ji ma bai nan ko in mulhidin da ya rahu saka za a jini jiki nan za a jini so nan dole a kai da yan sun nashi ɗaya na eh, gari imani da ga ajiyar ɗaya eh, ka zami ji imani da ya ka zami ji imani da ya eh ita ka zo da wani wai. mai ya hamilu ni ila kawai ya nufi gaza alamin da bada mari da fa'in da kurashin mana an zuba ni ga kalama rabbi kurashi ya an ka da ya wuya ya gaya sai ciye ni na amma da ga wani yanna a kidan sun na gudan amma ga guya na nuru mare lokacin da ya guciya da latin wanda ga yi ba wa nabi gaciya wa an zira shirataka Alaka da zai ga su bayan dan jiyoyi da jikiyo eh ja zargadi ko a litundira umar kura wa man haula sai ko zai da umar kura maka wani beji ne mun wa na Wa ja zargadi wa wuyoya ko bani wa zira ilai ka min rabbika wuye yana ci daga masu yi ce yau bane fahim in lam tafasa ma ballanta risalatu ko wallahu fi muka minan nan a wale ga ya gannabi masu ku wani ce lawo ga sifa ya ce ciwon da ya zaɗo rabi ya halitta wuce ba lai sakamis digi shehu ya yadda ba ne gajiyar ce ci na misali coci da ilimi yan lullu ala ya alamu man halaka ba wallah ko ful khabir a ta so isma jani ta na unde ilimi ya unde ko amma ba ga so da ilimi ba wa Allah maka ma lam takun ta'lamu sa ko ya wai ilimi ne na wakili adam a bayan libyan su ko da ya zama gidi libyan ko ce ce abin faliki ya ne waje a rabu ka wanda ranku saffa saffa ko ce ciwo ya be ko malaika ma be man magaji safin gole amma sai cike gabe ga wannan ma ja a musa limi na kaku da annabi musa da mi wa sai kinan wane gan maji uya annabi musa da mu maji ya ce ci mazan maji guba wani ne. majirmi ya kare sami Allah ku kaunan da ce tu jadi duka sai zauji ha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u da hawuran kuma a ti ka to yi ci wai ga yayin da gina bi ba wai kauna tu salama ce complain ya buya wani wani aya daga sai ke yi wai wo Allah subhanahu wataala ce ga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara ce ce wa ke da ba ko ne ya hadiye ne ke ne ko mu ce ya wo ne bi da wu wuwan da da yele ne ya ba wa gina ga ce ji jiri ni eh ku jiri ne Allah subhanahu wataala ga قالت اليهود يهودي ga yadullahi maglula ego yace ci ẹgbẹ́ tsoki shuku a ga ẹgbẹ́ tsoki tamu gullat alihi wa bi inu bi ma kalu wa ne ga tsoki be gwe wa jo to be be gwa be go baba ji an wuji yiri nya no le ko e gogo laysa ka mislihi shay'un e da bo le gojiya tsoki na lam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiya ko wuci ga wawuwa sami'u albasir ce ci wuci gama wawu mele wane gan mini matsalar da ba da suku asu na jiyar ce ci ji isbatu mini su na jiyar ce ce ma asami'u mini su na jiyar ce ce kuma albasir ko wane mini matsala na ke da dawo mai rasuku wane ga aya na isa ka misli shewa samir basir da aya wuce ku ibadiyar su fatiwo na isa ka misli shai'un wajen rajiya biyu mu'abdila shi na je na wa jiran biya mu shan bi haji ko na je na sifati ya ce bayan halitta wuce nan wa huwa sami'ul basir wa jiran biya mu'abdila shi na je jirgin sifati ya ce ci da su nuji yanan wale min matsala na da ganin suku wala imanin ji ga su ce wayan dondo ko ba da qur'ani ko ga ji foro da sun waga kangwaye fi dede waga bari waga jikatu waga wukatu waga sagari waga lami waga bukuki waga jitoku waga jikaza kaza aje na sai ciwa na ya ewogo elagagbe ogo sai ce, ewu wa dikir ngaji tarun wadan sai ci mai albasir wani wane ga albasir suna ya ce ci ko albasar ce sai sifa bebe kan ci mazugu yanin goyi wace ka ji ba wani su gora da yau sai ce ne ya dole da zai ji da ya shi zafi lufi kirki da ma lufi da ja an tabu da Allah wa jibuta ya su kuka annaka tarawu cewa ga wani da fa'in lam takun tarawu fa'in nahu yara ka kaga wa ce wani sai ci ya ce ci wani biyu walewaye wawa sami wale ya albafir wale ya sami albafir wale rajiya mu'abtila ne almu'abtila ne aga wuce mu'abtila ne aga wuce mu'abtila ne aga wuta a da jami'a a ga da suna sifa amma dai zigo mutazila azo a ga ce ti da sunnaji amma wanda sifa ga sami un bila tanjin basirun bila basar alimun bila ilmu qadirun bila qudra Allah kiyaye mu a ti da sha'ira shi da ja imani ji gangani bi sunan shi ne amma sifa na ji ma bayanin sifa gutuwa ba ga sifa gutuwa ba wacin gangare ga hankali ba ta tafi wuta ta na ji iya aliba wuyan da muhammadu ba amma an ga wani gigina ke gina su kun gigina an gazo shi hmm. jami'a giga mutazila mutazila min mai giga a shaira kashi a shaira matso ba sun daga mutazila a shaira matso sun daga jami'a amma to na a shaira to sun daga na su kun ake lo a shaira wasu ga tashe su ne ga buda to son amma to sun alusun da shiga ga mutazila shiga ga shaira shi ke yanzu musulunci ba to sun musulmi ga alusun da shi ke Allah jami'a ta ce take musulmi abu alafi wale jami'a da mini mu'abti lasho zai yi jami'a da ilami tu zira da ilami tu jami'a bunu safuwa ne nan ko da zai ba ci cikiyar mutazila da ilami tu wa asili buna ta ya murubunu baidi ko da abul kasim jarullahi zama shiriji mutazilatu kawo shagon nan hmm. godiya sai a sha'ira hmm, hamza hmm. shi alifiye aido sai rawu sai tawo good ko ji gani ako mafala an fi anu ma wasu fabi nan sau

Allah subhanahu wa ta'ala ke daga ga tabaraka allazi bi yadihi mulku wa ala kulli shay'in qadir wa samawati matwiyatun bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam maga aluktituna la manabilin min nurin ayyamin rahman sai shi ji adalci nan a ta ce min baro daga to dan kwa kafa gwalo su ya ce a nabi fa Allah subhanahu wataala magan ma mana aka an tafi da ma khalaqtu bi yadayya shaitan dini kila wata jus da da ya nabi jari ya ga nabi jari mi jari tube ya gwani na ga bi adamu ko sai ci su ji ne da wunde ko tajribi a yi ne na jaza'an liman kana kufir ko sai ci make ji min ga wuye gaga wa kallama Allah Musa taklima sai ji ga jadin Musa matkai daga wannan ma ja a Musa da ne kaci na ka kuna nan Musa ne kaci sai ji wa kallama rabu sai ji daga mun gani yoyi na tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin kici wuci ya kici ya sashi ya falla ka ce sashi minhum da min abu man kallama Allah da sai ji daga gangani ga yi ko anil ba a tallar ga mai yahmilu ne ila kawai fa ina kurashin mana unanu baliga kalamar rabbi min ya ce fa ne mace ki ya ce da ce shiga wuya wanga na kaji sami allah da lafa kai rud wa na hannu agniya min ya ce ci wai ne zai ga ce ci tara ka maza dukiya da ce ko kan sami allah kala lalli ji jami ka ya ta shiga allah ya da hauran kuma ko yin da ni ma kuma asma'u wa ar wa ara mai ne ce ci ji ko zama Allah ta tafi ar-rahman الرحمن arshi yastawa يستوى ثم استوى arshi ar-rahman annabi ba a sallar mun shi da yake shi mai ayin Allah ba ko sai da kare shi da yake shi ga uwa shi ba sai shi da sama ko diga ne ko wa da sifat ne ba ta yanzu la imani diga gani yuni ko hadis na da sallallahu alaihi wasallam da ya zahaku Allah ila rajulai ne sai ta mace ce mata ba za ku ba yaktulu ahaduhum al-akhar ga gudu zai ni galle ni wanda na amma ga ba ra mai ruhul jinna ga ga nan aljanna ko adin na nabi sallallahu alaihi wa sallam ga ba je mu gbaje bai baina isba'in da ne gwan gidi guba min asabi rahman min ya gwan gidi jiyan sai ci wani ko adin na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ja na ma ku ja ba sai faga ba sai faga ko a tafi ga ta da lafi kudu hannun mazid hatta yadda alai a rabu da izaki kadan ba wadda takwa na cewa da ciwon da mace a nan sa a kasu kasu ne nwaye bata da su su na jirula ciwon da la imani ji gani da yake yi zai yi nan a manti la gani ma ji ba su yi wani ma ji a an la gani bai daga ba su yi ciwon ko ala ta fiye ki mina yi ci wa

iyaka gitu ko zai da yi da fi a suna yi ko zai je ji lahadu da su na shi ya ce ke la ya fauna alaina sai ci ga asaya ko a na bi san wane ga ilhadu da su na shi ya ce ke wanga sai tu lami yu yi sunna wo ga sai ci da suna wuce a ilhadu number 2 wala suna ya ce ce ya zangoci ilhadu ko number ya ce daga alawo wa kuci suna sun kuja sa a ga yi suna kuja daga alilawa ga lata ko daga almannanu a suna ya kuci wa yanzu manata daga al'azizu a suna ya kutawa bu a bakin a ga uzza gole nauyin tiyo nauyin ilhadu so suna na so ki ga yi kita suna uyanyuwa ce umola ki ojo umola imanu jibu kinda lillahi a ta wata tsina isman ce ki da suna shi tun jinnin ne atin illa wahid shi shadin ni shadin ni man a ahsaha da na ga da kan gina da kala jannata ga ga na jannata sun da ya ce ci biya da biya ta ba Allah mai ya aluka bi kulli ismin wa laka Allah mai sunan na ga ga yawa ne samaita bihi saka. nan do na wayi kita ce wannan au fi ko na wuci shi nan litafi yau au ahadan ko mo law zam ne wa ga da ce ga Allah da kai bai do da bugo su ne sai ji ya wuja da ya yi ba da yo be su sunan don be sifa kullu ismin yatadammanu sifa sunan don be sifa sunna sifa kike gubo ar-rahmatu al-aziz sifa kike gubo al-izzatu al-karim sifa kike gubo al-karam Allah suku sifa kike gubo al-uluhiyya ngoja ngamba na ko buyi wedi kio ngamba ngato ko buyi wedi kio wedi buta wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ko diga ne ko ebogo e, la imani ujiga sunna ndondo ile kiyo muje sifa badiyan sifatu ma ngoke ga badiyan asma'u babul asma'i aw sa'u min badi sifat ko diga ne ko sunan do na mo ga yi ce ci ko sifa do na ga yi ce ci na dogo waje dalili very clear daga alqur'ano gangani da sunne da fahimta yan sahabi bai tabi'u da gangani bai tabi'u a tabi'i da shi kuyo ko ga wa aya ki bi aya ki ya soci ashe zai ji lahalu da aya ki ya soci ya ji mana wanda aya ku kukuni ko zai ga wajen imani bi aya da ciya ko kowai da ya ce aya da ciya ba ne ba ci gona ga zauna nole ne bai ne wani kiyan kun ji aka mata gwaji daidai ga wala ukayyifu wala ubattilu sifati ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la sabiya lahu wala kufa lahu wala nidda lahu wala yuqatu bi khalqi fa innahu subhanahu wa alamu bi nafsihi wa bi ghayrihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadifa ga wala ukayyifu ya ga kaifiyar sifati ya ga kaifiyar sifati ci dana ko da kai ya sifa ya ce fidana al-ibtiwa al-imam malik ga al wa ma'lum ibtiwa wa ya ce shi na ce ce Allah fita kin Allah shi ne na go yake nuyo hmm. wal kaifu majhul kaifi yake ibtiwa yi no yikya ga malu ci ga wallahu kaifu wa ma wujitu min al-ilmi illa qalila ina la yayi min zai yuro ko wala yahitu bihi ilma ولا يجد بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤذي العلي العظيم ẹgbọgbọ ilé ìdílé ìdílé mùsùlùmí ju oṣù kó mọtí ẹyà yìí o ẹ ẹ ṣùgbọn gbẹgbẹ yìí yà ẹgbọgbọ kẹfì ẹ ti fa àti ẹ ti ti gbẹgbẹ nínú yìí náà. àmọ́ ẹgbọ́n náà wọ́n ti ẹgbẹ́ kẹfì àná wọ́n ti lábúgbọ́ wá àjí bí máa nìgbà tí fanaga àbí tẹ́fẹ́tẹ̀rùwá náà wá àjí tí tẹ́fẹ́tẹ̀rùwá náà yára owó ní tẹ́fẹ́tẹ̀rùwá. kọ́ àti kò mọ̀gá dán náà. wala umma sili sifati ta'ala bi sifati khalqihi ma la sifar ce ki da biye alitauja wa ga gwayar ce ki da je gwaza wani wa ga fiska ya ce da shi? kai za mu ci ya in da jidiya bi annahu ala la samiya hu e ba da ce ki da lafiya wala kufa lahu ce ki made ga na alufa ta da na? wala nidda lahu ce ki made su da wala yuqatu bi khalqihi amma la ci da makwakwa da la tsayi jiki ya su ga alituya hmm. fa innahu subhanahu wa ta'ala na ta na a'lamu bi nafsihi duk da ilimi ga ta tacin wa bi ghairihi ce ci make da ilimi ga lamu da juma hmm. ko wa asdaqu qila e ga yace ci ma ga gaskiya gon wa ahsanu hadisa e ga yace ci ma suku ga je gon ga sagon ba ne ga ɗan gannan ku matsala shi yamma mini matsala ne shi yamma gannan ku yamma su ku ga lati su faye su yi ci a da yin zandoro mini ya ni yi jama lai sakamin su yi shekun wawa sami ulbafir ga la salafu shi a gan almushabihu ya abudu sanaman walmu abtilu ya abudu adaman ya almushabihu sane lati ci da ni to shi na ya abudu sanaman ina wajibu tare kiyo kuɗi wal mu'attilu zane mai mu'attili na zane mu'attila na tukun ma na zane ya su fata ya soci tiyanar ya abudu adaman wajibu ke na da wani al mushabbihu ko ya abudu sanamar zane ya ji tashbi zane na su fata ya ce ji tashbi biya halittar shi nan wajibu ta kiyo wajibu ta kuki wal mu'attilu ya'budu adaman sana mai mu'attila kun wajibu ta kiya wannan da ba no irin da musu ko da su ci ba wa madan tin ba wa madan wa lo ba wa madan wa tin ba wa madan yamma ba wa madan kudu ba wa madan gaba zuwa ba so je adam ga da ne jibe ga da shi na ya ko ya'budu no adalibu ci wa ci wa adaman ainu dal min alif good wale gan mine na fakara na ke kuwa kabe na suku ba biya kai da gada kiyasi shi dole su na shi ya tsoye ci duba waje dalili sifati shi ya tsoye ci duba waje dalili daga e alikiyami duba waje dalili daga e littafi ne ya tsoye ci shi na duba waje dalili ko lamarin mala'ika shi lugwa waje da jiri ya ga za ga yan kabare ga yan nima yan kabare ga yan ni a jaliki ya ga lugwa waje ke aya jaji na ja ta ne na jaji bayani ya ga nan daga da jan amfani gan gani bai kokoluwa ya wayi ma ko da kokoluwa ga wala jiyo ga wala di da eh mai le gaskiya yan da ma ji fa alkiya ni ko yan da ma kazo babu dalilin da ko to cune da hankali ne a'a mm-hmm. alkiyasu jin wani gada kiba wani gada ba biyan a ki da wani ne wani gada ba fahim na wasu ba na wa nan bi na fi Ale ba abun da suku ga mancin ga tsoye ci da ilimi ga ilimi ya ci tacin ba wadda ga ilimi to yanzu an ga ci zai tsoye da ilimi ga zandondo wa ne ga na wani lauga tsoye ci ga da ilimi ga zandondo ya e ilimin do na ma zan ga ci ga da ilimi daga ba tsoye ci bufai do wani gana ko ilimi ne da ngo ne e ba zuwa ah, ilimi ne ne da ne diga e e e da to ci ilimi mu so to ci da ilimi ne ga ibu inna la mo sa so ti da ilimi fa al kiyami wa inna de gaita ga dilation o ya lam ma fil ha mu da ilimi ne da bai na hmm. wa ba ta de dan sun ba za ta ga de ba ni biya na ji suna wa ba ta de dan sun bi ai ardin ta mut da ni ke de da nan wa di shira wa ne ganda lawo ga sai da ilimi ya ci dan ko wallahu ya lam wa antum la ta alamce da ilimi maji maje ilimiya alam a kulla kuma alamu gaibar samawati wal ard a ta mi ga ya ga mi da ilimi ya gaiba da kuma gangani bai kiyina ko wa alam ma tu duma ma kuntum taktumun maje ilimi ne ya lawusi ne ka ilimi ne ya sona hadis ne mafati wal gaibi khamsu je ko je gaibi gutu a rage cike baya ne ba man gina ko daga jawabi okay so wa le gan na bayani kuma lawo ga ti yan dondo e bogo e na ti ga na da jindu da abe da shi ya ni ne jalula na ali ne ni sallah an ne da sauransu nan ko mai ya sallah mai ya sallah nan sahabi na ji gori waya wucin da mai sahabi wuce ga ke gori waya daga sai ci ta ci al'ada shi bo ba ba shi gori waya daga sai ci bai gwa ga gori waya daga sai ci bai fuska ga gori waya daga sai ci bai yi a gori waya daga sai ci ga ke gori waya daga sai ci a bi fa gori waya sai ci mata wani ba da ji bai bai yi ga ake da jiza shi ya yi masu da sashi ni ta ce ma ji kasu da sashi ma amma da za a bai faru zalika minkum illa fi zo fil hayati a duniya Allah kiyaye mu ne ga bege masu ku ne lawo gan ezgada claim ga ude ni ne ga gobe ka ta ga ya tabutu kashi kuna lan man fi sama da hajji zai ba illa Allah dan da jai dan sama da ke na jai ne mai da bina sai su ko muni ko wai da mafatir ga dingo ne ba su ko mu yau ko wa ma tadri dan sun ma ci buga da wasu yana ji suna ko a rai maga lau kuntu alamul gai ba gida da ne gai bi lasta tauti min alkhairi na duk da alkhairi wa ma basaniya su ko eh gama lana na aisha gaman haddasa ka zarga yawon labari na muhammadan ya alamu ma filgar diga ni mu muri na ji suna saka diftara ala allah alsiriya ga zaman gaba da su ta soko ki wani gaba ba wannan wannan kya ji so so ko biyo kya ji burubu so ko biyo ko ki ki so da bango ci soko. so ko foci wa jangelo so ko e ko e za lu baba san ci ngon wa ko do ko nan ci gin na dan ba ko nan ci da ba istikhara da ma ne biyu ne ci yi e eh, la shi na wa lu ba kiyo wani baba san ci wucin wuli wa ji wu ci na wa ma ga mu ga bi lafiya na to ko ya za lafiya ba ga ko za to fo e shi ala gani mutum ne ci da baga ya sa gobe da ni gobe da ni fa yóò gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn sàn. ẹ̀sán ń lẹ́pàá lórí màá ní ẹni òbí wa ẹni òbí ilé òkú ẹ̀sùn àti olúkúlú jí gbá ní. ọkọ alẹ tí a ẹ gbọgbọ ẹbùyà àbúyà káyọ ló ń ṣiṣẹ ẹkọ ẹni ẹjù mẹ láàájú ní ọmọdé kú. most ẹ̀dá ìmọ̀sùnmọ́ dẹ́ni ẹni ẹ̀ lásánú ti ló bá bá ni.

mulki wai wa ba ga sako kuli la malikal mulki tutil mulka man tashawu annabi sulaiman magarabi ya guli mulka sai ke ruwa da mulki da la bajili ahadin min ba'di la ya tawe wo ba ga sako ko kula rabbi nasi maliki nasi layi nasi mishin waswasi khan nasi alladhi yuwaswisu fi suduri nasi min aljinnati wan nasi ba shi kenan ba to ngai ni wo ba eh, ga sako

mansule na su shida da nan to mansule ku baba ne ya yi miji na ji muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin salihatin ذات خلق وجميل وحسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة أما جاء يا كما na wasu ha n'e za na zarta ina ya sarratka wa ga cule wa ke fahimma wani amarta ha a ta aska wa ma jan furu ga ja ga jiki na a ga jiki na to ciye yi yiwu shi gan da yi wadda bukata mu yi ba wadda bukata laya wadda bukata ya za su boki lahori ganga wato bai ne abu ma ta da sha ga zan mun ji magai lokaci ya gwamnati ne go salari na zai ji mai da wani ma shi ne za mu ji da lo duk wanda uje to ga wanda ga go salari shi bo da na? kan waji boki da da wani waji u da yi no shaka da shaka da ta ce ya to waya wa ta go ba mu umali, umali, mali mu mali a da ne ciyawa ma ta ga ne ya ga da mu ciyawa ku ba hmm. Allah ya kiyaye Hmm? ko za mu ci gashi shi maimako na wafu ji ba da ji na fi layi su ne sai ci ba duwa da sai ci na ɗan jabe sun wani ito ba ka yi yau su da abu inda ci da nuwa nuwa wuya da su fulani ne ci yi ku guruntu ọ ọ la ku yi guruntu àdàgbà sí jẹ́ nínú ṣé jẹ́ nínú òbí yà ya a kó bá ba ta lè kí ààrẹ. sai bugon ne ungo ya su ga su kuwa da yin limiyan dundo su kuma zai mu bukata wa azdaku qilan wa ahsanu hadisa e ga yace ya ci maji gaskiya ga wa man azdaku min Allah qila ko e ga yace ya ci wale ga yace ya ci ma mutazu ga wa masa ga wa man ahsanu minan layi hadisa sai gogo ya ba da gwamnati bibi da ja alkur'ani wana da yi mista ma'atin insu wa jinnu ala an ya tu da mista ya da alkur'an da ji da za ni fata ga abun ga aibu da ja alkur'an da laya tu da mista ya aibu da shi wa loka da ba duk libadi zaira ka ga tu da yi zuma sai gogo ya zai da alkur'an da yi bai zai da alkur'an da ku fiti Allah da alquran da wuji fahimta yake alquran ne ga wani yi ba ga da cin ne ba da doji wuji ga sai su kawai ga da ga da ba ku yi alquran ya ne baba sai ji kamar na waje da hukunci na kai wani ga wani kita ta mu e ba imi na gandi wace maje na hukunci na kai wani ga wani kita ta mu eh ban da ji makanta ya ji makanta bai ji makanta masala na shi yaje cin ne ba ci gona alquran gai ba hukunci ya kashi no zanu ya mutu ga min mai wa ga wanda ya gaga jihar ne ga ya tsiri na su su fiye jinin kashi ko yahudi ne ta zuwa ba rohuru ba na arba ba min dunilla gafa nazzaha nafsa amma wa safahu bil mukhalifun fa nazzaha nafsa wa ta ta min yuli tata amma wa safahu bil mukhalifun ke na zai jale ba na eh, jice ci da yi na min ali takifu ni da yaji takifu na ki ga takifu

no ne yi ti tafi amma ga ga ube no su ki an e wa wa amma na fa wa anu annafu na min ali tahri sai ci maki amin wuli ta ta ke ye na ji annafu na zai je ne ya na min ali tahri ne zai ji fangano ko mm. wa ta'til ganga zai yin tifati yace ci ya ne mm. fa fa ko ci subhana rabbika ita tu yi tabbata ya tuye ciye wa rabbil izzati ta tune bai zan kenan amma ya sifuna ke ne laji tuye ci ne laji tuye ci ne luwa wa salamun alal mursalin aminci mun tabbatu ya tuci shi walhamdulillahi rabbil alamin ya kwata bulu tabbatu ya tuna jalita ba ta da ba lero gacin da dalibari ki ku ya kan wasu ya tibi tata ateji ni tata ke kilugo ke shirka ruwa ateji ni tata ke shirka ruwa wallahi shirku fi hukumi ahada zando Allah ya faso ci ba ce bai hukunci ruwa wala tushriku bihi shay'a e ga le doro faso ci ba ci ma ateji ni tata so ke liya la ta kuzu sinatun sai ce taiga wala nan umayliya ateji tata ke imiluwa matakhadha Allah sahibatan ce ci je imiya wala wala da so ci majeja a ce ci litata ke babba be manci nuwa ko za ce litata ke je nuwa labi ya ni umaja wala ni ulad amamawa a ce ci ke zalin ci nuwa wala ya zimu rabbuka ahada sai ci yawe wani zai yoro zalunca a ce ci litata ko wajigana ko ke ke zo nuwa am hasibtum anna ma khalaqnakum abasa ye ko jahi te je bo ye zo wa na kuma ile na latun jahud wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma batila sama be ki se ji juje bo ye ki wa eh e bo ye zo wa wa ne na ji be ye bo ki bo eh ani e wo le ni pata ate ti ji ate ti ni tata ke ne ji lugwa والسلام على المرسلين wa salamun da mursali aminci muluji tabbatu ya tuci ebo na tuci ayan tuci yana so wa ga yana gaji tuci after yana tuci ga lawuya ya lita jira Ngo bi ya ako yana jima tuci ya ji tuci yana ude na fa mu da aiwa bi salamati ma qaluhu minan naqaifi ga walhamdulillahi rabbil alamin da e bukata mu da tabbato ya Allahu da e tuna jalita bata nan ko ji gana ku so yi ga kafin yi ba gwanna ba ne ga ji daidai nan Allah ba mu lada ba na mai ga ci biki nan Allah ga farta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk